Prime kuma shugaban gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru Filimon Yan ya rantsar da sababbin ministoci a guraben aikinsu a babban birnin ƙasar Yawunde. Prime Minister a yayin da yake rantsa da sababbin ministocin a ofishoshinsu ya ce yana fata kowa zai yi aiki bilhaki da gaskiya sannan ya ci gaba da cewa wannan gwamnati ba za ta yarda da almundahana ba ko cin hanci da karɓar rashawa domin idan aka kama wani da wannan halin zai ɗanɗana ko ɗansa kuma zai fuskanci fishin gwamnati na yi wa sale shabu tambaya a matsayin matsayinsa na tsohon dan siyasa kuma dan hamayya na kasan ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce A rantsar da sababbin ministoci ya yi kyau kwarai da gaske sannan ministoci abin da muke jira da su shine wato kowanne wannan ya zama eh, wani dalili da zai sa su masu kula da kyau don su gyara aikin su, game da abin da minista kuma ya faɗa gaskiya ne kasan lokaci ya yi tsawo da wanda ake ganin cewa suna aikata ba daidai ba wannan shugaban Allah ya shi mai haƙuri ne ya haƙuri ya haƙuri ko da eh, za su iya gyara ayyukansu to ba su yi ba saboda haka wannan karon inda ya jannan to ya daidai saboda talakawa na wahala talakawa na wahala da gaske don haka saboda su waɗannan mummuna da zuwansu su kuma waɗancan nan dan lallai idan an samu mutum a cikin wannan hada-hada na dukiyar mutane da suke kwashe suna cinyewa to idan an hakunta su ba zai zama laifi ba mustayan ya ci gaba da cewa gwamnatin yanzu dole ne kowane ma'aikaci ya yi kokari na ladabi a gurbin aikinsa da ma haɗa kan ma'aikatan domin ci gaban ƙasar ta jamhuriyar kamaru sannan ya ce yana fata kowa zai yi amfani da wannan daman domin tabbatar da riƙon amana a gurbin aiki hakan shi ne zai sanya na baya su yi koyi da kyawawan ɗabi'u sannan ya ce shi ne zai sanya ƙasar ta kamaru ta fita daga jerin ƙasashen da suke gaba-gaba wajen cin hanci da karɓar rashawa a duniya wanda yanzu haka manyan ƙungiyoyi masu faɗa aji na duniya suke yakan munanan ɗabi'u na warwasan kuɗaɗen gwamnati wanda shugabanni suke yi ya ce yanzu gwamnatin ƙasar ta kamaru za ta ƙara ba wa hukumar kwato hakkin gwamnati na ƙarfi da cewa su yi aiki na ba sani ba sabo duk wanda aka same shi da azuta kansa ta hanyar haram za a gurfanar da shi a gaban kuliya ƙarshen rahoton kenan muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru ఉన్నారు